sai dai an an samu hanin inda aka ce ba za a ɗaga hannu ba kamar liman baya ɗaga hannu idan zai yi addu'a ranar juma'a sai dai idan zai yi addu'a roƙon ruwa in zai yi addu'a roƙon ruwa to zai ɗaga hannu haka ya juya su sannan idan zai yi addu'a ta zafi domin halakar da wasu mutane sun cutar da addini shi ma zai daga hannu kuma shi kuma hannu ɗaya zai daga amma in liman na addu'a to ba zai yi haka ba ra'a hudu ba kaji wannan an hana sannan a sujada ba za ka daga hannu ba ya za ka daga ma in za ka iya dagawa to daga mu gani a cikin sujada in kana addu'a sannan a cikin zama na sallah na tahiya in kana addu'a ba a daga hannu amma bayan sallah ka gama azkar gabaki daya umumin hadisi sai idan ya nuna cewa ka ɗage hannu sai idan an samu wani nassi da ya zo ya keɓe ya ce ban da shi mun gane annabi sama ya umarni da cewa in za a yi addu'a a ɗaga hannu to bayan sallah kuma na ɗaya cikin wajajen da ake roƙon Allah kada kai sallah ba kai addu'a ba ka yi addu'a kafin ka sallame in an gama sallah ka yi azkar in ka gama azkar ɗinka koma gefe ka goge Allah madaukakin sarki Allah ya biya maka bukatar ka Allah ya tsare ka daga sharri in ka zo za ka yi addu'a babu laifi ka ɗaga hannu hmm. amma akwai wasu malamai da suke ganin ba za a daga ba a san da wannan magana amma magana su ba ta da dalili ko ba ta da ƙarfi wallahu ala wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ali sahbi ajma'in